الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دلينا الهميس دلين قوما قوتا سفر إجراء دول إلى الأريه الثلاثين لتقص وندودات إلى دلين قوما قوتا نوفمبر 2016 Allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa ta mu saboda ci gaba da karatun shari'in na aqil yau karatunmu zai tashi daga babin al-mu'rabu wal mabni al-mu'rabu wal mabni يقول المؤلف رحمه الله والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الهروف مدني ابن مالك يتي والاسم شيثنا أقول لك أنه اسم منه مؤرب ومبني لذا كتنسى أقول لك مؤرب وأن لك إلى مثل إرادي wa mabni akwai kuma wanda yake ba a ba a ɗaukar irabi ginin ne ne shi me yasa zai zama to ginin ne lishabahin mudnin min al-urufi saboda wani dalili da yake kusantar da shi zuwa ga harafi ko zuwa ga harufa ismi daga cikin ismi akwai mora akwai mabni me yasa za a samu ismi mabni shine yake maka saboda dalilin kamanni kamannin da zai kusantar da shi wannan suna zuwa ga harufa wannan kamannin zai sa zamanto ne sai zamanto mabniyan domin kun sani harufa duka mabniyan ne ko ta ina jin zai shaha ina ji lace shiwu malam yana ishara ne ila annalisma cewa shi suna yan mu ila kismai yana kasuwa ne zuwa kashi biyu Adi ma al-mu'rabu kashi na farkon su kenan kashi na farko ana kiransa ma'ura na daukan li'irabi na daukan faduwa وهو ما سلم harfi شبه الحرف الاسم المورث هو الذي سلم min shabahin hurufi shi ne wanda ya kukuta ya samu lafiya daga kamantuwa da harufa ba a kama da harufa ba a kama da wani harafi to saboda haka wannan ana kiransa al-mu'rab والثاني كشي نبيو شيني المبني كنني وهو ما أشبه الهروفة شيني ثنان دي كماد حروفة وهو المعني شي كشي نبيو شيني أبنو في بقوله لبقنا صديتي لشبه من الهروف مبني أي بشبه مبني سبو wani kama kaman kuma wanda zai sa ya kusanta zuwa ga harufa hmm? ali shabahin muqarribin idan baka sama nan mudnin ba domin adnahu yubnihi ko fa huwa mudnin wa zaka mudnan to ya maka ya ka maka sai cikin larabci da rike da shi ma sauki yake muqarribin min al-huruf ay li shabahin muqarribin min al-hurufi kenan fa illatul bina illar da ya sa wannan suna na kashi na biyu inda zai zama to mammi da zai zama to ginin ne wannan illa wannan dalili munhafira dalili ne da ya katan da yake ne eh, za mu ce da aka yi hasarinsa aka na eh sai kun fahimci larabcin ba matsala wannan manhajar daga hasuru kewaye abu ko takaita abu wuri guda hmm? saboda haka illatul bina munhasira illar bina din nan munhasira ce inda al-musannif rahimahullah a wurin shi mai littafin mu idan in lafiya ce mai littafin mai na nufin wa ta nufin sahibul alfiya wannan shi ne abin nan illar wato ginin suna wanda yake ginin ne kawai saboda kama da harufa da yake yi wato mun hasira tun fi sharri harfi thumma ثم نوع المتنف وجوه الشبه to kaga ma ake mabni li shabahin min al-huruf mudni saboda haka zai ci gaba a cikin sauran batutuka din baututukan yayi bayani iskokin wannan kamanni da wannan suna yake da harfa wanda har ya sa aka ɗauki wata siffa irin ta harafi aka bashi wasu na ginuwa kan wani hali guda حين نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين أكيد بيتين من قدابي وعند بعد هذا البيت بعد أن بيت إذا مكجي ينزو وهذا قريب وأن مثبة إن مالك مثبة تكي كفدة من مثب علي الفارسي إذا مثبر ربما لني علم النهو أبو علي الفارسي لنشي أبو علي إن حيث جعل البناء منحسرا في شبه الحرف شما وتصور شي أبو علي يسنى وتجنور السنة dalilin su shine wato ya hasarinsa cikin kasancewarsa yana kama da harafi aw ma ta ban mana ma'ana ko yana kama da abin da ke ɗauke da ma'anar harafi muka ɗan bambanci ba zai wuce wannan ba ma ta ban mana ma'ana ba kuma wannan magana ta suna da ƙarfi tunda magana ce da ta dace da maganar babba kwata-kwata a wurin harkar nahu sahibul kitab su bawai kenan ya ce wa kannasta sai bawai hakika sai bawai ya yi nufi cikin littafin sa alkitab ta an ce alkitab a wuri ilmin nawo an san shi ne littafin sai bawai rahimahullah ya yi nufi ala annahu ala anna illatul bina'i kullaha ya yi nufi akan cewa dukkan wato wata illa ta gini tarje ila shabahin harfi tana komawa ne zuwa ga kama da harafi wani man zakar hu ibn abin rabi daga cikin manyan manyan maluman na hau da suka ambaci wannan akwai ibn rabi an gani ibn abin rabi ta ibn malik ya ci gaba bayanin maganar ginannen suna ya ce ka shaba hilwa da'i ismail ita na kamar kamannin nan irin na halitta a shabahul waba'i kamar kamannin tsarin halitta hmm? da sunan yake da shi hmm? wata mai jitana a cikin sunan da ke din nan da suka zo cikin wannan lafafi jitana cikin jitana din nan akwai fi'ili da kuma sunaye har biyu akwai tu wannan ba mai rufa'il da yana wakiltar suna ne akwai na shi kuwa zamiri na maf'ul shi ma na wakiltar suna ne to da tu ko da ta da nadin nan duka sunaye ne halittar su tana kama da halittar harafi ta din nan ta kawai harafi ɗaya tana kama da harafin nan na a a haka sai a jita a wannan ba harafi ba aha nadin nan halittansa tana kama da fi kaga harfa ne guda biyu kawai awa shi ne ce ka shaba hilwa da iya fi ji itana jitana wal ma'anawi fi mata wa fi huna kama irin ta halittar ta halittar jiki da kuma kama irin ta ma'ana ba ta halitta ba ba ta so na iya kama da halittar jikin harafi to wannan na iya mai zai zama zai zama mamni ko ha kuma yana kama da harafi wato yana kama da ma'anar harafi shi ne wal ma'anawi shi kuma yana za mu same shi fi mata a sunan nan na mata hmm? da kuma sunan nan na huna huna da mata duk suna ma'anar su yana kama da ma'anar mai ma'anar harafi ba wai bikin jikinsu وكنيابة عن الفعل بلا تأثر هكذا سنن إيه كما ده حرفي تهنير ينائبا تفئلي ba tare da wani fi'ilin ya yi tasiri ba domin babu wani wanda ya isa tasiri cikin harafi amma ana tasiri cikin ne ana tasiri cikin tasiri cikin ismi zaka ce haza muhammadun ko masana za ce inna muhammadun ko ba haka ba zaka ce bi muhammadun kaga suna ne amma wasu abubuwa sun yi tasiri cikinsa to amma inna inna akwai wani abu ne da zaka ce yanzu ya yi tasiri ya mai da shi innu misali to saboda haka akan samu wani ismi wanda zai zamanto zai na ibanci fi'ili amma kuma ci wani bai isa ya tasiri a jikinsa ba a kansa ba kamar yadda ake wa asalin sunan miki tun da anan harafi ne dama ba a tasiri a kansa anan za mu ce ismin ya yi kama da harafi cikin kasancewansa ne yana na ibantar fi'ili ba tare da kuma wani ya yi tasiri a kansa ba kenan sai ya ɗauki wannan babbar sifa ta fi ta harafi da zamanto mafi an gani irin su daraki irin su barabi ce tsari ko وكافتقار وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا وكافتقار أصلا haka nan kamar kama da harafi da yake yi hmm? cikin wato dawamar bukata harafi kullum yana bukata domin ma'anarsa ta fito yana bukatan wani abu in ka ce fi sai an ce maka fi mai in ka ce ila sai an ce maka ila ina in ka ce ala za a ce maka ala mai yana bukata kowane lokaci saboda haka aka samu wani ismi da ya kama da harafi kan cewa sai ya bukaci wani abu kafin ma'anarsa ta fito irin su asma'ul mausula da baka ce mini allazi allazi kawai ma'anarsa ba za ta fita ba yana bukatan wannan mausul yana bukatan sila allazi ja dole sai ka kawo ja ko allazi qara hmm? ko sai allazi huwa qa'imun misali dole قافتي الذي كو الذين كو التي كو اللواتي كو اللائي كيف هكا وإن أسماء الأسماء الموصولة ما نصباتها كتاب حر أبدا دائما وأبدا صنابك هاكم وين أبو دم ما نصف كتو أبين دعك بكات شيني مي شيني سلا فإذا أكسامو وانا كم ما شيني سفر هارفي في دمو كتب لا يكتب على بقى معناتها في تتنابو كاتا من أبو حتى على على طائلة عنده يعني. هو في البيت هو في المسجد هو إلى البيت هو إلى المسجد صار طيب. تكرت هذين البيتين شيء إنه آه، أقول إنه مالك يا أم بطا تكون أن بيت جبيل أمك جينزو كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا يا أنبتي وجوه شبه الاسم تسقوكين كمن من سونا بالحرف لهرفي في, في أربعة مواضع أولا إليها أتكن بيت السنة مداجي فالأول ورون فرقوشيني شبهه شبهه له بالوضع wad'i kamantuwar اسمي له lahu حرفين بالوضع أهل bil بكي a كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كما رسلنا زمنته أن هل التاشيك وأن أجي جدا ما أكن هرسي لها كما أنه في جئت قو قرأت قو جلست قو ذهبت قو قلت ko kultu ko kulti ti ka ta'i fi darabtu kamar ta a harafin a lafazin a wala harfai ne ko kuma ya zamanto shi wannan ismi da ma halitta shi na bisa harafi biyu kawai kana kamar lafazin na hmm? ta da kuma an dawo da hudu ne? ta ko zamanta an gina shi ne ala harfai ne a bisa harfofi biyu kana kamar na yaɗin nan lafazin na kaganon da alif sai akramana cikin maganar ka da za ka sai akramana ko da ana hmm, ko ƙala lana ko zahaba ilaina ko kara kitabana hmm? suna nan da yawa za ka tara su miliyoyi wa ila zalika zuwa ga wannan ne a share ishara bi qawlihi kismai ji itana a cikin sunayen nan biyu da suke cikin lafazin ji itana fatta'u fi ji ita fi ji itana ismun shi wannan ta a cikin lafazin ji itana din nan suna ne لأنه فاعل domin fa'ili ne ma'aikaci wani ya ya sau littafin nawo a ce kawai zai ɗauki karatu shi kuma malamin ba nawo ya sani ba amma dai shi zai ƙoƙari da fasara kalmomin larabci saboda haka inda aka ce fa'ili ya ce ma'aikaci haka aka ƙari abin darasi ba ba maf'uli aikatacce to ولا ما ننجو عجيب قدره لأنه فاعل صور قال إن فاعل شيكو هو مبني وأن تاد مبنية كنن ياتي بات سنجاو لأنه أشبه الحرف في الوضع طب ليس هذا أنتم مبني صور دعاي كما دحر في أهل الترفة أهل الترفة فإذا tsara shi aka ajiye shi tun fil azal sai kauni ala harfin wahidin saboda kasancewar sa ajiye harafi guda kamar yadda harfi ke zuwa irin ku ba bismillah wa kadhalika na hakanan kuma lafazin na shi ma ismun suna ne لأنه مفعول في كما أنا نسوي مفعول جيتنا ba za ta kai lirabin za ka ta ji ji fi'ilin ta fa'ilin na لأنها مفؤول وهو ممني سبب ذلك في معنى إن ممني دمي لشبهه بالحرف في الوضع سبب كمن تورث لحرف أهلتها لكونه على حرفين سبب ذلك domin kasancewansa a bisa harafi biyu to wannan digire na ɗaya kenan ko wasa'ani digire na biyu wurin kamantuwar al'ismul mabni da harfi shine saboda ismi lahu fil ma'ana kamantuwar suna da shi harafin a ma'ana nan ba wai a wazi'i ba a halitta ba a huwa ismani shi ko kamantuwansa da kamantuwan fi'ili da harfi a ma'ana yana zuwa ne bisa kashe biyu wawa kismani ko yana zuwa wato yana nan kashe biyu aduhu ma kashe na farko ma ba harfan mawjuda ismin da ya kama da harafi ne ga nan ana rubuta shi ana ganin sa ana rubuta shi an san da shi wasani ma ba harfan ghaira mawjudi ismi na biyu kuma shine wanda ya kama da harafin da babu shi kwata-kwata sai dai a tunanin mu ya kamata a ce an same shi a ba halitta shi ba an gani fa misalin awwal misalin wato kamin harafi wato shine kashi na farko sai lafazin mafa mata din nan ba suna ba wannan suna fa innaha mabniyatun wato lafazin mata din nan suna ne wanda yake ginin ne li shabariha saboda kama da sunan wannan kalimar kenan kalimar mata da shabariha saboda kamanninta ga alharfa saboda tana kama da harfi filmana amana domin me fa innaha tustamalu lil istifham mata ba na amfani da ita ba wurin tambaya mata ajita to ta yi gama da harin ma'ana ma'ana ba za ka yi amfani da harafi ba ka yi iska istifami kamar ka ce a tsarata a ƙulta kada na mata ta ƙun walisharɗi da kuma tana zuwa domin ta ba da ma'anar shara'i wanda wannan harafi yana ba da shi na mata ta ƙun أقوم متى تقوم متى تقرأ أقرأ متى تكتب أكتب متى تذهب أذهب متى تسافر أسافر wannan ba sharaɗi ba duk lokacin da za ka tashi to ni ma zan tashi ba akwai harafin sharaɗi ba? مثلا ان جئت ان ان بحر في شر اليوم ان كاي كذا فان كمر انانينا اها وفي حالتين هي مشبهة لحرف موجود اديك حالا ان غدا بي لو مكا امبتا ينزو لو غا wannan kalima tana kama da ne tana kama da wato hali wanda yake sanin ne gani eh harafi wanda yake sami ne harafin yana nan in yana nan misali aka ce a jita a ina yana nan lianna fil istifham hannu hamza a wurin maganar neman tambaya kan eh, yin amfani da shi saboda tambayar wani abu kamar hamza kun istifanu kamar hamza nan da ake cewa su istifham masu masala a fa ba su a lokacin da kuma ya dauki ma'anar sharaɗi. nan kuma ka in kaman harafin in ne ko inda kan tajjara ko akulu ma'ak misali in ka shiga ma zan shiga tare da kai ko wa misali tsani misalin ismi da za a gina shi saboda ya yi kama da wani harafi amma harafin ba sami ne ba ne shi ne ismin huna huna nan ba ishara ba kuna nan ishara ne a sai ka nune <laughs> ismul ishara ne a gaskiya ba mu da wani harafi a duniyan nan da yake wakiltar ishara ko akwai shi wanda zai tuna mana harafin da yake wakiltar ishara amma muna da harafin da ke wakiltar ne sharaɗi muna da harafin da ke wakiltar tambaya saboda ka aka samu sunan da yake wakiltar sharaɗi da tambaya za mu ce za mu gina shi da yana kama da harafi sananne a mana amma kuna suna ne wanda yake na ishara amma ba yi da harafin da ke wakiltarsa amma suna ya kamata sun da an samu masu wakiltar sharaɗi da sauransu ya kamata a ce da an samu amma ba a samu ba laraba sun manta ba su kawo mana wasu abin nan ba saboda haka za mu kaddara da wani harafi yana kama da wani harafi a mana amma harafin babu shi an fahimta? yawon a misali sani muka ce ko misali misali misali na biyu huna fa inna innaha mamniyatun li shabahiha harfan huna din mamniya kullum huna za ka ce hunan ko hunin ko hunin da shabar ya harfan saboda kamantuwarsa da harafi kana yan bari an yuza wanda harafin ya kamata a ce an samu shi kush laraba suna amfani da shi amma falon yuza ba su kawo mana shi ba su halitta mana shi ba su kawo mana shi ba babu harafi amma a tunanin mu muna ga ya kamata da a ce an samu shi saboda akwai malin nuka masu kama da wannan da aka sanya wani harafi ya wakilce su وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فقد إشارة معناتها لكي معنونيكم فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليه tun da ma'ana ce daga cikin ma'anoni ya kamata yana tuna yana daga cikin haƙƙin ta ce da an samu wani harafi da zai rika nuni a kanta zai rika wakil ta kama wa da aulin nasi kamar yadda aka sa wani harafi saboda kore kore abu kore abu shi ma ma'ana ne ko hana abu wani harafi ne aka sawa korewa ma misali ko ma ba harafi ba wani harafi aka sa masa alama ya zama alama ga hanawa kamar la hmm? kamar yadda aka sawa kamar ne kamar ne buri mutum ya yi guri haka a cikin zuciyarsa yana da harafin da ke wakiltar su shine laifa ko wani taraji haka tsammani tsammanin za a samu hmm? taraji wani abu ne ana iya samu ana yayi ba za a samu ba amma an fi tsammanin a samu ko ana kiransa taraji kamar ne kuma ta yi a samu amma fa ba safai ba yanzu kawai ka zanna kakwanta a gadon talauti ya da ne ta kwanta ka ce to da safe dai kafin tashi in ga abin nan wannan abin nan zakar eh, nan na ta cika da abin nan da dololi miliyoyi wannan ba ana ce masa tamanni ba ina ake samu wannan amma ba za a ce ba zai taɓa samuwa ba har abada ba yanzu wani ƙila wani bai wani Allah kasan tana da yawa to awwa to da taraddi eh, tamanni yana da harafinsa da ya ita تردي هذا هذا تنسى لعله ونحو ذلك لو تمنشون أبو ذاك فبنيت أسماء الإشارة كينا أنجنا سونا مكين إشارة لشبهها في المعنى حرفا لشبهها حرفا في المعنى تبو لإني دستي كما دي حرفي أما أمعنا حرف وانيني حرفا مقدرا كوي أي غير موجود حرفي دزاع قدر كوي تكين قلوة عبابش muna gani ya dace akwai shi a ce akwai shi amma babu shi lokaci yayi mhm. karatun ba muku yawa ai ba magana sai lokaci ya cika ba damuwa ta <laughs> amma ba su mala haruna da za a zamanto da abun mutsa za a zamanto kiyasi ba a wadda haka sai a dubawa a gada wani ne za a kiyasi da su ko fasalisu eh. na uku digire na uku kenan ko shabahu lahu wato kamantuwarsa shi suna lahu wato ga shi harfi fin niyaba fin niyabati anil fili wurin na ibantar fi'ili وعدم التأثر بالعامل بكما رشن تأثيرا توادى عاملي أمونا هكا حرفيك حرفي أنا نائبا ترفئ لي وباع تأثيرا توادى ونوي أولي عاملي أكيشي جاو مثلي إذا من سوك ذا أنا حرفي أكو أرغى دوانا يأكو أرغى وذلك كأسماء الأفعال ina za mu samu irin wayannan wanda suke kama da harafi wurin na ibantar fi'ili ba tare da kuma wani lafazi ya yi tasiri a cikinsu ba za mu samu su cikin abin da ake kira asma'ul af'al saboda ta asma'ul af'al dukan su mamniye ne ko nahwu da raki zaidan ai adrik zaidan ko baradu zaidan mana idrik zaidan qara'i kitaban mana iqra kitaban ko to da ƙara'i da daraki da taraki hmm, duka irin wa'in ana su ne asma'ul af'al kuma su mamniye ne kowar lokaci akan wannan hali na kasara wabi fadaraki mamniyin wannan lafazi ko wannan suna na fi'ili da ake kira daraki raki mamniyin ne da ya sa aka gina shi E abin da ya sa muka gina shi lishabahihi lishabahihi bil harfi saboda kamantuwansa da harafi fi ya ya'malu wa la ya'malu fi bi ya ya'malu fi ghayrihi wa la ya'malu fi bi ghayrihi hmm? la ya yata'assaru bi ghayrihi huwa wa ghayruhu yata'assaru bihi an gane wannan dama aiki ne na harafi in muka samu wani fi'ili da irin wannan aikin yana ibantar yana ibanci fi'ili ya zamanto wani lafazi ba iya yin tasiri a cikinsa to shi ma sai mu gina shi mu dauki ginin da ake wa fi'ili a harafi a a sa masa shi ma ya ginu kama annan harfa kazari kamar yadda shi ma harafi halin sa kenan ta واعترض بقوله بلا تأثر ashe da wannan lafazi da amfani da shi ce bila ta ba tare da ta ba ya tu ba nan ya faɗi haka ne domin ya tsare amma na ba anin fili wa wani ta'asirin bil'amil abinda ya wakilci fi'ili amma kuma shi wani yana iya yin tasiri cikinsa an fahimta? kamar ka ce barban zai don barban din nan yana wakiltan fili ne yana wakiltan ibru amma shi wannan masbari ne akwai abin da ya aiki a wurinsa ko ibru zaidan barban bugi zai bugu to ba sai ka kana a cewa da ka ce barban zaidan a riga an san ne yawwa an san yana wakiltan ibru ne mhm. وقتي قراءة كتابا وانا اقرأ كتابا قراءة فإنه نائب مناب إبر فقال نائبا كنين يا نائبا تلفز إبر فيلي أما عليه فهم من شباب نائبا لتأثره بالعامل فبودا كما تأثير انتوا دوني لفظ دوني عامل عامل شيني ابرز انا بكتي ضربا غير ان ان ابرز شيني عامل دي شيني كاو مسا يتنيا شي زمانتو ني زمانتو ضربا فانه منصوب بالفعل الماضي هو راك ضربا غير ان ضربا ان منصوب ني ده في ني ده اكشافي شيني ابل بخلاف دراكي فاضل مثلا لفظ دراكي فانه وان كان نائبا an adrik duk da shi duk da kasancewansa na'ibi ne ga adrik amma fa laysa muta'assiran bil amili shi bai ta'assirantu da wani amili ba وحاصل ما ذكره المصنف واتو أتكأيشي ko hasili ko abin nan eh, wato a takaice da shi a takaice abinda mai littafin nan ya ambata shine annal masdar al mawdu a mawdi al fi'li masdarin da aka ajiye shi a ma'ajiyar fi'li ko aka ajiye shi a bigiren fi'li hmm, wa asma al af'ali da sunayen fi'lulluka ishtaraka fi niyaba dukan su biyu sun yi tarayya cikin na'ibantar manabar fi'li wato aikin fi'li لكن المصدر هو لكن المصدر أما في مصدري متأثر بالعامل شنو تأثر بالعامل فبود هكذا فأعرب في في من ثم الى الإرادة لأدل مشابهته الحرف ثم يرحم كمن ثم فدهارة وأسماء الأفعال أما سيكون <clears throat> نعم؟ عن في اللغه غير متأثرة بالعامل su ba su da tasirantuwa ba su da tasirantuwa da amili saboda haka fa bunyat su aka gina su da mushabatiha alharfa saboda kamantuwansu da harafi fi annaha na'ibatun an fili wa ghairu muta'assiratin bihi kana ibantar fi'ili amma kuma ba ta tasirantuwa da fi'ili وهذا الذي ذكره المصنف مبني وانا ابن شيء ما لتاهم ويا امبتا وتؤم مالك عن جناسني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب واتو أسماء الأفعال إرن صدراتي تو ضرابي إرن صدهابي إرن صدرائي ثم قال أصلا أنظر إلى دفاع لا محل لها من الإعراب كيف أقول لفظا دفاع لا محل لها من الإعراب كما هرس هذا في كاتينا لإعراب لا محل له من الإعراب إرن صدر جمل مؤتربة الجمل المؤتربة, المؤتربة. هذا ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كي لازم أن اللفظ ذاك قال فيلو يعني إيه؟ فيلو ماضي كتك بدأ مثل إرادي رسول الله فائل صلى الله عليه وسلم فهي جملة معترضة لا محل لها من الإرادي وادي إذا za a kai أما amma ba wai don hana من جملة wannan jumla ba kaza ka ce salla fi'lu madi kaza kaza Allahu fa'ilun in dai ka gama za ka fito wannan jumla ce mu'taraba la mahalla laha min al-i'rab saboda haka akwai wasu zasu za da ba su da muhalli a i'rabi Har su ma suna nan la mahalla laha min al-i'rab harufan da sunayen da muka sunayen af'al da muka kamanta su da me suna na ibantar suna idan tarfili amma fili ba a tasirantu a cikinsu su ma nan wasu maluman nawa sun tafi akan cewa la mahalla laha min al-irabi amma wal mas'alatu khilafiyya ba duka maluman nawa ne suka iddu cewa asma'ul af'al la mahalla min al ba ko sun da suke ganin cewa kan dauke al ibn aqil da ya ce wa sanaskuru zalika fi babi asma'il af'al ya da babin sa musamman shi asma'ul af'al idan mun je wannan wuri insha Allah ta'ala shi mai littafin mu zai karbi wannan zai bayanin sa sai mu tsaya nan ko